A nan Ibrahim Masari ya ce hakan ya nuna yadda shugaba Tinubu zai ɗau matakai kan duk waɗanda suka yi abin da suka ga dama da amanar da aka ba su a baya. Masari ya ƙara da cewa duk abin da bincike ya tabbatar to ba shakka shine zai zama mataki na gyara da za a ɗauka bisa alwashin shugaban na garan bawul ga sashen kuɗi na kasar inda ya zargi file da yin karan tsaye. Mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Malam Bala Tanimu Ashiru matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan najeriya hakken su yake fada da azalimai. don gane da irin matakin da ya dauka a kan wannan azalimin mutum tsohon shugaban babban bankin najeriya a gudun mfla yadda ya cutar da bayan allah ya karya bayan Allah ya nemi ya wulakanta mutane ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar Najeriya saboda kawan bai bukatar shi ya nemi ya yi shugaban kasa Allah bai bashi ba talakawa suka ki goyon bayan shi Shi ne ya kawo wannan tsari don ya azabtar da mutanen Najeriya ya ce zai canza kuɗi ya yi abin da ya yi so ashe wannan mutum zalimi ne ya wawura kudaden talakawan najeriya kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka shahararren dan majalisar wakilai guda jika zaure da ya yata bayanai daga kwamitin shugaban kasa na binciken harajin da bankuna ke karba ya ce ya tattara takardunsa tsaf don ba da shaida kan zargin badakalar da imefile da mukarabansa suka aikata binciken mu kuma ya nuna mana mutumin nan ya riga ya aikata laifuffukan nan an yi da bashin din kudaden al'umma an dade ana ɗiba kuɗi ta kowane hanyoyi aka ce za a bashi kariya aka bashi kariyar sojoji aka hana a kama shi kuma inda asuwaju bola ahmed tinubu mutum ne mai kishin kasa shine ya yi ƙoƙari ya ga cewa lallai an dakatar da shi domin a bincike shi a tabbatar da wannan zargin domin a yi adalci wa 'yan Najeriya saboda dukiya al'umma da aka sulwantar. Gudaji ka zaure yanzu kamar kana zaune kana ta dariya kenan da ka ga an tafke shi mai file. Ba magana dariya takarduna na karkaɗe dai a yanzu haka na karkata takarduna ina jira a kirawo ni domin mu ci gaba da wannan kwamiti kuma mu ci gaba da bincike kuma fitowa da 'yan Najeriya gaskiya mu faɗa musu abin da muka binciko sannan kuma in wasu ya ba ma duk mu gayyato su a dawo da Najeriya kuɗinta. a yanzu da Emefiele ke hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS za a jira a ga mataki na gaba da bisa al'ada zai zama gurfanarwa gaban kotu ci gaba da tsarewa bincike na gudana ko kuwa ba da beli. A yawanci abin da aka saba gani matukar aka dakatar da jami'in gwamnati to ya yi ban kwana da kujerarsa kenan. Ga misalin tsohon gwamnan banki Sunusi Lamido Sunusi, tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu, tsohon babban akanta Ahmad Idris da sauransu. Nasiru Adamu elhi kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.